ba zan taba amincewa da ka ba ni ban ce maki ki rabu da mijinki ba ni ba ne ya bace irinka na roƙon ki bari in ci arziki Allah ranka wanda bai san darajar aure ba ina barawon da aka tabbatar yayi sata ka zartan masa da hukuncin da Allah ya ce ka cire hannunsa ya ku al'ummar wannan gari kuna dab da fadawa cikin fushin ubangiji ashe ba ku sani ba Allah shi ya ce ya haramta zalunci maimunatu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu <laughs> ta ya za a yi a ce mace ta tashi ta da ciki mala ba na zai kuma ce tashi kawai kika yi kika kan shi fakat one eh ka dai mun dindude da wayo ta aikata zina ta yi ciki na sheki amma sai ta zartawa da shari'a kan cewa wai ai daga bacci ta farka ta ganta tana da ciki In the wilderness of nature, once upon a time in Africa, somewhere in northern Nigeria, something horrendous happened. Mama ya za ki je. Zan je unguwa, amma zan daɗe kafin na dawo. Mama, an je kashe ki za a yi. Inna lillahi wa inna ilayhi. The first civilian general, General BMB, introduces Farkas Features with its debut movie, Maimunatu. Islamic Sharia law is the path to liberty, lucidity, equity, integrity, legality, constitutionality, and impartiality. Maimunatu. Identical twins who share strong bond of affection faithfully falls into a deadly trap set by Maimunatu. Modibo, me haka baka da hankali ne? Ah! Munafukan banza munafukan wofi. Maciya amana, mazinata fasikan banza fasikan wofi. Ta ya za in ci amanar ka Modibo? Abin da za ka saka mana da shi kenan ne muka yi maka. ba ni ba kai wallahi tallahi to barin ka miki za a yanke muku haddi a cikin wannan garin nan da lokaci kankani saboda haka ku zauna da shi mun sa za ka yi mana haka wannan uwan ka ne ta irin tarbiyyar da na bashi kenan me yasa za a ta wannan faɗin umma me yasa za a ta. Who is my to? Is she faulty or a victim of circumstance? Rush, grab, slot, watch and feel the swag. My to. Nagami ga Maimuna to ra'ayin aini da alasaini suna zina. A jefe ta kawai. Mutum kuna ƙaunar Maimuna, ku rinƙa wa Maimuna ruwan duwatsu har sai ta koma ga mahaliccinta. Baba. Mama na hm? Maimunatu, Executive Producer Suleiman Sani, Producer Umar Isa Woodcock, Story Ayu Sada, Screenplay Nasir Arkanawi, over General BMB, Official Trailer AMS Menegge, Structure, Concept and Directions Billo Muhammad Billo, General BMB. Maimunatu. Maimunatu.